ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قديا تاتبتك ألا وبنجز تالكي mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a talatin ga watan zulhijja bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi akan fakara inda malam yake cewa wa idza ra'aita rajula yuhibbu aba hurairata amma kafin nan zan so in yi amfani da wannan dama in yi tsokaci ga karan kaina da 'yan uwana musulmi a kan wato falala da daraja da ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka a cikin kasantuwar Allah ya raya ka kaga wannan rana kuma da ƙarshen wannan shekara gobe idan Allah ya kai mu za mu shiga sabuwar shekara ta musulunci yana iya yiwa wani ya ganta idan Allah ya tsawaita masa rana yana iya yiwa wani ba zai ganta ba ta riga ta kare masa kenan sai dai lahira to babban abin da ake bukata daga mutum musulmi kada ya manta cewa watanni ne masu alfarma in an ce watanni ne masu alfarma su ne watannin da ni da kai idan mun saba wa Allah laifin ana ya mana shine a wajen Allah haka kuma idan muka bauta wa Allah muka yi wani aiki nagartacce ladan ana ya mana shine a wajen Allah wa'annan watanni guda hudu ne sanannu su ne ake kira ashhurul hurum watanni masu alfarma salafatun mutataliyatun uku suna bin juna ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su zulqa'da zulhijja da muharram ka gansu guda uku rajab shine manzo Allah ce mudra alladhi baina jumada wa sha'ban shine wanda ke tsakanin jumada da sha'ban Allah da kansa ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a cikin wa'annan watannin guda hudu bi ma'ana ba ana nufin sauran watannin kada kai zalunci ba ne, idan kai zalunci kai keta kai saɓan Allah a cikin watannin nan guda hudu laifin fa ana ruɓanya maka shi sama da sauran watanni shine hikimar a cikin guda hudun nan kuma guda ɗaya tafi kowanne daraja shine muharram wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shahrullahi muharram. wata ce ta Allah sai ya jingida shi abinda malamai ke kira idafatu tashrif dan girmama watan sauran duk watannin ai na ubangiji ne amma sai aka kebanta wannan wata ta muharram da za a shige ta cewa wata ce ta ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalu siyam ba'da ramadan sai ce siyamu sharullahi muharram mafificin azumi bayan watan ramalana shine azumin da za a yi shi a watan Allah shine muharram duk sauran azumin da mutum yake yi na ibada ƙasa da wannan yake a daraja kaga ashe kenan bai kamata a ce an yi sakaci an basta ba to wannan yana ƙara nuna mana yadda Allah ke san mu da rahama farkon wata farkon shekara Allah zai shimfiɗa maka abin da za a kankare maka zunubanka na baya ƙarsan shekara Allah zai ƙara sanya maka abin da zai kankare maka zunubinka kaga Allah baya so ka shiga ina wuta shine hikimar da ya yasa manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai dai mutumin da yake kila wa man ya'ba ya rasulullah sai sabai suke tambaya ya ma'aikin Allah waye zai ki shiga aljanna wane ne zai ki son shiga aljanna sai ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wa man asani wanda kuma ya saba min faqad aba wannan mutumin ya ki shiga aljanna bi ma'ana shi da kansa ne ya ki shiga aljanna bi ma'ana bai yi aikin da zai yi qualifying din har ya shiga cikin aljanna ba ashe kenan idan Allah ya yi ka musulmi babu wata ni'ima da ta kai wannan ni'imar daraja a ka na musulmi talauci ko makamancin haka ba zai sa ka manta da wannan ni'ima da Allah ya yi maka ba saboda duk shekara duk sati duk kwana sai Allah ya baka wani abin da idan kai za a kankare maka zunubi saboda Allah yana burin ka shiga aljanna ne sai dai ɗabi'unmu shine ke akasa abin da Allah ke nufi a kanmu to shi sa yana da kyau mutum ya gane wannan cewa wa'annan watanni masu alfarma watanni ne masu daraja kada ya saba wa Allah kaga ko da yaushe mutum musulmi yana cikin makaranta ne ana ba shi wani exercise yana samun wani training ne ka gama Ramadan ka zo ka shiga shawwal aka baka wani training ka zo ka shiga zulqa'da kana zuwa zulhijja aka ƙara baka wani training wanda zai ƙara kankare maka zunubai kana fita zulhijja sannan zaka shiga muharram zulhijja kaga a ƙarshen shekara ne ko aka ginda ya maka ga azumin da zaka yi a rana ɗaya za a kankare maka zunuban shekaru biyu ƙarshen shekara sa'annan farkon shekara kuma na musulunci ga azumi guda ɗaya da za ka yi ko biyu wanda wannan azumin za a kankare maka zunubin shekarar da ta shuɗe kaga Allah yana son ka da me da shiga aljanna sai dai ɗabi'ar mutum musulmi sai ya saɓa wa manufar da Allah subhanahu wa ta'ala yake buri akan musulmi don ya shiga aljanna da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu kuma ya sa mu zama cikin wa'anda ayyukan da muka yi a wannan shekarar zai samu shiga a wajen Allah sa'an nan kuma ya ba mu ikon gyarawa a shekarun da suka rage mana kafin mutuwa ta zo ta riske mu kaga wanda kuma yake gaba da ɗan uwansa ya fa sani cewa fa duk ibadan da ya tun daga farkon wannan shekarar zuwa yau bai ƙetare silin ɗin gidansa ba sai ranar da suka shirya da wannan mutumin to ina kake da lokacin da za ka ɗauki ɗan uwanka da gaba ina kake da lokacin da za ka ɗauki ɗan uwanka da ƙiyayya da bakin ciki da hassada wanda yana daga cikin ababen da ya rusa musulmi a cikin wannan ƙasa mu har yau ba su san inda za su kama ba saboda bakin ciki da hassada da kin ɗan uwanka kada ya ci gaba ya dakule duka manufar da mutane suke da shi a rayuwa saboda ka, ka yi ƙoƙari idan kana da wannan ciwo a zuciyarka ka yaƙi shi ɗan ka roƙi Allah ya baka ikon canzawa saboda ka san ranar da za ka mutu ba idan ka kwanta ka mutu abinda yan uwanka da wa'anda kake mu'amala da su a wajen aiki ko makwabta suka shede ka shi Allah zai yi hukunci da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin sahihaini yana zaune aka wuce da wata gawa sai mutane suka yi yabo na alkhairi a kanta sai manzo Allah ce wajabat can jim kaɗan aka ƙara wucewa da wata gawar sai aka yi mummunan kalma akan wannan gawar sai manzan Allah ce wajabat da aka gama sai manzan sahabbai suke cewa ya ma'aikin Allah ba mu gane ba an wuce da gawa ta farko ka ce wajabat an wuce da na biyu ka ce wajabat me kake nufi da wajabat wajabat ta wajaba akanta ta wajaba akanta yace gawa ta farko da ta shuɗe kuka yi yabo na alkhairi a kanta wannan alkhairin da kuka yi yabo a kanta ta waje ga wannan gawar aka zo aka wuce da gawa ta biyu kuka yi yabo mummuna a kanta bi ma'ana aka kushe wannan gawar wannan kushewar da kuka yi da kalamai marasa kyawu akan wannan gawar ta waje wajaba akan wannan gawar saboda kudin nan ku ne shaidun Allah a duran ƙasa bi ma'ana yanda kuka shaide shi haka Allah zai shaide shi Yadda kuka kushe shi haka Allah ne zai kushe shi duk mutumin da Allah ya kushe shi zai sha duk mutumin da Allah ya be shi zai sha to kaga ashe mutum yayi kokari ya gyara ɗabi'unsa saboda ya fada cikin waɗanda Allah zai so sa idan fa Allah ya soka duniya sai an soka lahira sai an soka wannan ka'ida ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'ummansa hadisi ne ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ahabba Allah 'abdan duk lokacin da Allah ya so bawa nada Jibril Allah zai yi shela zai kira mala'ika Jibril ya Jibril Allah zai ce ya kai mala'ika Jibril inni uhibbu fulanin ni Allah in ji Allah ke magana ina son wani sai a kira sunanka fahibhu kai ma umarni nake maka ka so shi fayuhibbuhu jibrilu atake mala'ika jibrilu zai fara son wannan mutumin wa yunadi jibrilu ahlas sama mala'ika jibrilu sai yi shela ya kira mala'ikun sama gabaki ɗayansu sai ce inna a habba fulanin lallai Allah yana son wani sai ambaci sunanka fahibbuhu dukkanku ku so wannan mutumin fayuhibbuhu ahlus sama'i duka mala'ikun sama kakaf za su soka fayuba'u lahu qabulan fil ardi sai a baka karbuwa a ƙasa kowa zai soka kaga sai an fara son ka ina sama kafin a so ina ƙasa ya ce wa iza abdan in Allah ya ki bawa daga cikin bayinsa da jibril sai ya kira mala'ika jibrilu inni ya jibril ya kai mala'ika jibrilu inni ubghidu fulanin ni Allah inji Allah ina kin wani sai ambaci sunan wannan mutumin fa abghidhu kai ma ka kisa fa yubghidhu jibrilu atake mala'ika jibrilu zai ki wannan mutumin fa yunadi jibrilu ahla sama mala'ika jibrilu zai yi shela zai kira duk mala'ikun da ke sama kakaf inna allaha abghaba fulanin lallai Allah na kin wane sai a kira sunan wannan mutumin fa abghibuhu kowa a cikin ku ya kisa fayubghibuhu ahlus sama'i duk mala'ikun sama za su ki wannan mutumin fayuba'u lahu fil ardi baghda shikenan duk inda yaje a duniya kuma ba a san sa kuma sai an kishi a sama sannan a kisha ina a kasa kaga wannan mutumin yana da rabo bai da bai da rabo a lahira da duniya saboda sama an kika ƙasa an kika to me kake nema dama to saboda haka yana da kyau kowa ya san inda yake wa ubangijinsa laifi ya tsaya tsakaninsa da ubangiji ya tuba saboda rayuwarsa ta yi kyawu duniyarsa ta yi albarka lahirarsa kuma ya amfane shi shi sa wani mawaki yake cewa ya nafsu wai haki tubi wa amali hasanan asa tujazaina ba'da al-maut bil hasani يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا كي wannan rai ki tuba daga saɓa wa Allah ki koma aikata kyawawan ayyuka saboda me dalilin Allah ya ji kanki idan kika mutu ya ke rai kai canki shi ne ce ya nafsu wai haki tubi wa amali hasanin asa tujazaina na al-mauti bil hasani saboda bayan mutuwa kina burin Allah ya miki kyakkyawan sakamako bi ma'ana rai Allah zai mata kyakkyawan sakamako saboda haka idan ta aikata nagartaccen aiki sai mutum ya duba ya ga ina ne yake da matsala tsakaninsa da ubangiji sai ya gyara sa'an nan ina ne yake da matsala tsakaninsa da mutane shi ma sai ya gyara saboda haƙoƙi ne guda biyu suna tafiya kuma kowanne sai an tsaye da kai gaba ga ubangiji sai ka amsa tambayar nan wala nan labi ursila ilaihim wala nas'alan nan mursalin Allah ce wanda aka turo dan sako a wajensu su za mu tambaye su su ma annabawan karan kansu sai mun tambayi su ranar tashin kiyama to in annabawa za a tambaye su ni da kai kuma fa wanda suke bayan Allah ne ‘yan aljanna ne, amma sai an tambaye su, to ina gare ni da ban san makoma na ba, ina gare ka da baka san ka ba, ina gare ni da ban sani ba shin Allah ya aiki na ko bai karɓa ba, ina gare ka wanda baka sani ba shin Allah ya karba ko bai karba ba, me zaka ka ce wa Allah idan ka mutu? kowa ya sa wa kansa wannan a zuciyarsa yanzu a halin da nake idan na mutu shin akwai abin da zan iya gaya wa Allah da na tabbata in Allah yadda idan na mutu a hakan ina kyautata zata zan shiga aljanna Allah samu dace malam yace wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu aba hurairata wa anas bin malik wa usayd bin hubayr radiyallahu anhum fa'alam annahu sahibu sunnatin insha Allah malam yace duk lokacin da kaga mutum musulmi yuhibbu aba yana son abu huraira wa anas bin malik da anas ɗan malik wa usaid bin al da kuma usaid bin al radiyallahu anhum Allah ya ƙara yadda a gare su fa'alan malam yace to ka sani annahu sahibu sunnatin insha Allah ka sani cewa wannan mutumin ahli sunna ne me hikimar da yasa malam ya faɗi wannan na farko Abu Huraira yana daga cikin sahaban da shi'a suke kinsa kiyayya na ibada yana daga cikin sahabban da ‘yan shi'a suke aibanta shi sukan ce mai makwaɗaici ne saboda wai ya rawaito hadisu zubab wanda mazala ce idan waka zubabu fi sharabi a hadikun idan kuda ya fada cikin abin shan ɗaya daga cikinku falyagmisku ya dilmaya shi a cikin wannan abin sun malyan za'ahu sa'an nan ya cire shi suka ce ai da yake makwadaici ne maye ne shi sa yake faɗin wannan kuma abu huraira shi ne malamai ke kira rawil islam shi ne wanda ya rawaito musulunci saura duk wani hadisi na musulunci mafi galibi a wajen wa rawaito shi abu huraira to idan aka bata shi tamkar an bata mai kenan musulunci kenan to duk wanda kuma ya so shi mai kenan ya so me musulunci duk wanda ya ki shi ya ki me musulunci to shi ne malam yake wannan magana saboda zaman da ya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya albarka a cikin wannan zaman ya yi kusan shekara uku zuwa hudu ne tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah yayi albarka a dan wannan zamantakewar ya samu hadisan da su sayyidina Abubakar da Umar ba su samu yawan sa ba ina fata an gane saboda me kowane motsi da manzon Allah zai yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da bakin sa yake bada labari akwai ranar da yunwa ce ta mai kanta ya fito wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ko zai samu abinci saboda sun kai wajen 70 da yan kai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kwana yace sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nono a cikin akushi yace a zuciya zuciyana sai nake cewa alhamdulillah faduwa ta zo daidai da zama da mun yunwan ya kawo ni yanzu aka bani wannan zan shanye in koshi yace ana kawowa manzo Allah ce mun je ka kira sauran mutane Abu Hurairah ya ce sai na ce mutane 70 dan akushin nan ya ce sai na je na kira su ya ce da na kira su suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa mai albarka ya rike wannan akushi sai ya addu'a a cikin wannan nonon kaga da aka gama addu'a me yake expecting a fara bashi ko in ya sha kowa in ma dai ya dai kawai ya ce sai manzo Allah ya ce ma wani karba a ya ce sai na kalli manzo Allah manzo Allah ya kalli ni ni dai <laughs> na kira su maimakon a fara da ni aka fara da wani abu da ce dai kawai na sa idan ina kallon ikon Allah ya ce dukkan mutanen nan su saba'in da ‘yan kai kowa ya sha ya ƙoshi sai rage daga ni sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai manzo Allah ya kalle ni sai ya murmushi manzo Allah ya san me sai ya ce baki ana wa anta ya aba huraira ni da kai yanzu muka rage yace sai ya ce mun sha abu huraira yace na sha na kwankwada na kwankwada na kwankwada na daga kai yace kara yace na kwankwada na kwankwada na kara sha yace mun kara na sha na uku na sha na uku yace kara shi ya ma'aikin Allah babu inda sauran za su shiga me kenan ya ƙoshi sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan nonon shi kuma ya sha wanda shi ne a cikin sahabbai ya kama shedan da hannunsa iblis da ka sani wanda Allah ya tsine wa ya kore shi daga aljanna abu huraira ne ya damki shedan da hannunsa yana da daraja ko bai da shi wanda har manzo Allah ya tambaye shi hadisin Bukhari da Muslim wai shin ka san wa kake ta mu'amala da shi tsawon kwanakin nan guda uku saboda manzo Allah ya sa shi yayi gadin zakkan kono yana na kawai sai ga mutum ya fito sai ya kama shi ya ga mutum da abinci ya ce na kama barawo ya ce wallahi ba barawo bane talauci ne mun kanta iyalai sun mun yawa saboda haka babu abinci babu kaza shi yasa na zo na dan zaftar wannan abincin Abu Hurairah ce sai na tausaya masa sai na kyale shi gari na wayewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya dan prison ɗinka na jiya da ka kama ha mazala ne baya wajen abin ya faru sai ce ya min kukan yunwa da talauci da iyalai sun masa yawa sai na tausaya masa sai manzala ce zai dawo abu ne ce tun da manzala ce zai dawo na tabbata zai dawo ina na kawai sai na ga ya ƙara fitowa cikin dare da abincin na ƙara damƙarsa ya ƙara mun. bayanan da ya min a ranar farko sai na tausaya mai kaga ya nuna abu huraira mutum ne mai tausayi ya ce sai na kyale shi da gari ya waye manzo Allah ya ƙara masa tambaya ya ce ga abin da ya faɗi manzo ce zai dawo abu huraira ce na tabbata zai dawo ya ce ina zaune kai sai na gan shi ya ƙara fitowa da abinci sai na damke shi ya kara min complain ɗin abin da ya gaya min kwanan a ranar farko da rana ta biyu ya ce sai na cewa yau fa kashinka ya bushe na daga maka kafa a ranar farko na daga maka kafa a rana ta biyu yanzu ka kara dawa ai sai na kai kwajen wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kasancewa Abu Hurairah mutum ne mai san alkhairi sai ce barin baka sirri zan baka sirrin ayatul kursiyu to ya ji an ce ne sirrin ayatul kursiyu sai saki jiki yace idza awaita ila firashik in ka kai makwancinka Wata tawadda'ta wudu'aka lis-salah in kai alwalarka irin alwalarka da kake yi in za ka yi sallah wa taja'ta ala shaqqika al-ayman ka a ɓarayinka na dama thumma qra ayatul kursi to ka karanta ayatul kursi in kai irin wannan fa innahu lam yazal min Allah alayka hafizun hatta tusbiha ba za ka gushe ba kana samun mala'ika na gadin ka har gari ya waye da abu huraira ya ji wannan sai ya kyale shi ya yi ya tafi kaga mutum ne mai san me alkhairi da gari ya waye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tambaye shi sai ya ce ga abin da ya gaya min kuma na kyale shi amma kuma ga sirrin da ya bani na ayatul kursiyu haka ne ya ma'aikin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqaka wa huwa kadhubin abin da ya faɗi gaskiya ne amma makareci ne atadri man tukhatib ya aba huraira منذ thalathati ayyam al wai shin ka san da wa kake magana tun dare ukun da suka shude sai abu huraira yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani sai ce fa innaka tukhatibu iblis wannan mutumin da ka kama shine iblis kaga darajan shi ɗaya kenan har ila yau abu huraira shine yayi wa wacce duk duniya manzon Allah ya fi so akan kowa sallah a lokacin da ta mutu ita cewa na na Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da ta mutu shi ya mata sallah sahabin da ke nan da rai da ya mata sallah bayan kwana uku shi ma Allah ya karbaransa ransa aka binne ta ina baki'a wanda manzo Allah ya shaida masa yana son alkhairi to shine malam yake cewa duk mutumin da kaji yana sukan wannan sahabi to ka sani ko kuma yana son wannan sahabi to ka sani cewa wannan mutumin ahli sunna ne mafhumul mukhalafa duk wanda yake kin sa fa ba mutumin kirki bane wa Anas bin Malik da kuma Anas dan Malik Anas ɗan Malik yaro ne karami lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina yana shekara goma babarsa ta zo da shi ta ce kowa na kawo manzon Allah gudunmawa ni kuma ba ni da abin da zan iya kawo maka ya ma'aikin Allah a matsayin gudunmawa saboda ni talaka ce amma ga ɗana shine gudunmawa na ya maka hidima ka ɗauke shi a gidanka zai shiga makarantar wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu certificate da gawa? Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Anas dan Malik yace shekara ta goma kaga manzan Allah ya bar duniya yana da shekara nawa kenan 20 yace shekara ta goma a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyan mu'amala da kyakkyawar mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da shi bai taba ce masa me yasa kai kaza ko me yasa ba kai kaza ba ya ce akwai hasili ma akwai ranar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ina fita a hanya sai na ga yara na wasa kawai sai na tsaya ni ma na ta wasa da su manzan Allah ya aike ni na manta da sakon manzan Allah na ci gaba da wasa da yara Ya ce can sai na ji alamar akwai mutum a bayana dan Najeriya kenan inda kai ne ko ko kuma ya ji me backhand smashing kenan ko yace sai na alamar akwai mutum fa a bayana ya tsaya yayi haka yana kallo na yana mamaki yaro ne kuma yaro ba ka raba shi da ne wasa yace sai na yi haka ya ga manzon Allah ya yi haka ya ce ina juyowa sai na manzon Allah ya yi haka yana kallo na yana ta murmushi sai ce ya unais ya kai dan anas a zahabta ila makanin ladi arsaltuk shin kaje inda na aike ka sai ce al'ana azhab yanzu zani anas faɗan malik kenan to saboda irin wannan mu'amalar da ya a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzan Allah ya aike sa sai babarsa ta kira sa ta ce zo nan sai ce gani baba ina za ka sai ce manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ina aike ka sai ce ai ba zai yi anas ya bayyana sirrin manzan Allah ba sai ta ce to haka ake so yaro kada ka gaya wa wani sirrin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan mu'amalar manzan Allah ya masa addu'a ya Allah ka tsawaita rayuwarsa ka ba sa ƴaƴa sai da Anas dan Malik bai bar duniya ba sai da ya haifi ƴaƴa ɗari da hamsin sai da haifi nawa kai gashi nan da guda biyar kana ta korafi ka samu yara da yawa waye waye waye ni matan nan ma da za a iya raba ta biyu da na raba ta biyu in huta Anas san Malik manomi ne saboda addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa a shekara so biyu yake girban gonansa duk wata shida kayan da ya shuka zai zai nuna a girbe duk bayan wata shida zai girbe addu'an dawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa kenan shine Anas dan Malik to kaga duk wanda yake wannan kaga ya kire kenan duk wanda ya so sa ya so ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Usaid bin Hudayr shi kuma Usaid bin Hudayr yana daga cikin mutanen Aus a garin Madina al-Ansari ya musulunta ne a hannun Mus'ab bin Umayr radiyallahu ta'ala anhu babansa yana daga cikin mayakan aus lokacin da aka yi yaƙi tsakanin aus da khazraj kamar yadda ibn asir ya kawo shi a cikin usudul ghaba shikenan wannan bawan Allah ya musulunta da ya musulunta Allah ya albarkaci musuluncinsa Allah ya masa zaƙin murya da iya karanta Qur'ani kamar yadda zuwa cikin sahih bukhari da muslim wata rana yana sallar dare saboda zaƙin muryarsa yana cikin sallah sai ji doki irin ya ɗaga wannan kafan nan yadda dawakai ke ƙafa. kafa ce sai ga wani inuwa na gajimariya taho in yana yin karatu sai ya ƙara matsowa ya ce sai dokin ya ƙara ɗaga kafa ya ce yana jin tsoro kada ya danne ɗansa ya ƙara yin uku ya ce sai ya dakata ya ce ina dakatawa sai ga dabarin ya dakata in na ci gaba sai ya ƙara saukowa ƙasa sai ya ce da na ji tsoron kada su buge ‘ya'yana dawakan sai na daina karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gajimarin da ka gani yana saukowa mala'iku ne sun zo sauraron muryan karatunka da ka ci gaba da karatun za su sauko har ƙasa kuma da kowa a cikin madina zai gansu wannan sahabi lokacin da ya tashi mutuwa sai na bakar yana girmama shi sai na umar na girmama shi lokacin da ya tashi mutuwa sai na umar ne mai sallah har yayi wasilci cewa ga bashin da ke karkashinsa sai na umar ya fitar da gonansa har aka samu kusan dubu a wato dirhami dubu shida sannan aka biya masa bashinsa ba komai a kansa to sai na umar shi ya masa sallah a zamanin sai na umar bin khattab Allah ya karɓi wannan sahabi to shine malam ce in ka ga mutum na son wannan sahabin ka sani cewa yana daga cikin me ahli sunna mafhumul mukhalafa duk wanda kaga yana kin irin wannan mutumin to ba mutumin kirki bane ba mutumin da zaka yi mu'amala da shi bane malam yana baka ka'ida shine ce fa'alam annahu sahibu sunnatin ka sani cewa wanda yayi wannan yake san wa'annan mutanen guda uku daga cikin sabai ka sani cewa ma abuci sunna ne insha Allah malan yace wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ayyub wa ibn aun wa yunus bin ubayd wa abdullah bin idris al-audi wa sha'bi wa malik bin wa yazid bin زريع wa mu'az bin mu'az wa wahab bin jaririn wa hammad bin salamata wa hammad bin zaidin wa malik bin anas wal auza'iyya wa za'ida bin qudama fa'alam annahu sahibu sunnatin malam ya yace duk mutumin da ka ga, yana son Imam ayyub da ibn aunin da yunus bin Ubaidin da Abdullahi ɗan Idris al'audi da kuma imamu sha'abi da kuma Malik bin Migwalin da Yazid bin Zurai'in da Mu'az bin Mu'az da Wahab bin Jarir da Hammad bin Salamata da Hammad ɗan Zaidin da Malik ɗan Anas. Ko? Sai ce wal auza'iyya da kuma imamu auza'i wa za'ida bin qudama da za'ida bin qudama sai ce fa'alam annahu sahibu sunnatin insha Allah yace ka sani cewa wannan mutumin ma'abuci sunna ce wato ma'abuci sunna ne wannan mutumin in Allah yadda saboda wa'annan malamai ne jigajigan malaman da suka yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a doron kasa kaga imamu sha'abi yana daga cikin manya-manyan malaman sunna sa'annan imamu malik wannan ganiyun an ta'arif ko sannan ga imamu auza'i imamu auza'i ya girma imam malik mutumin ana kiran shi imamu ahli sham ya girman imamu malik da shekara biyar saboda shi an haife shi hijira na 88 imamu malik shi kuma haife shi hijira na 93 kaga tazaransu da imam malik me shekara biyar yana daga cikin imamu ahalik sham to malam ya ce dukkan wa'annan bayan allan da muka ambata maka su gaba kiɗa duk wanda ka ga yana son su ka sani cewa ma'abuci sunna ne duk kuma wanda baya san su ba mutumin kirki bane saboda kamar yanda yan bid'a daga cikin yan shi'a da sauransu suke zagin su suke tsine musu suke daukan su a matsayin ba ma musulmai bane to shine dalilin da yasa malamin ya kawo maka wannan saboda malamai ne wanda suke jigajigai Allah ya tattale su dan su wa addinin Allah hidima bayan sahabbai da tabi'ai Wa'ansansu su tabi'ai ne wa'ansu kuma tabi'u tabi'ina ne sun yi wa addini hidima sun yada alkhairi wanda duk wani alkhairin da suka yada har zuwa ranar tashin kiyama kai idan kai aiki da shi suna da ladansa har zuwa ranar tashin kiyama kaga ba kananan mutane bane to malam yace in ka ga masu san su to ka sani cewa wa'annan mutanen mutanen kirki ne malam ya ci gaba da magana yace wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahmad bin Hambal, wal bin minhal wa ahmad bin Nasrin, wa zakarahum bi khairin wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibu sunnatin malam ya ce idan ka ga mutum yana son imamu ahmad bin hanbali kaga imamu ahmad bin Hambali? dama shine karamin a cikin a'immatul arba'a shine ƙarami. saboda duk sauran sun girme shi imamu abu hanifa ya girma sauran sannan mabi da shi ne wa imamu malik sannan mabi da shi ne wa imamu shafi'i shi shekarar da aka haifi imamu shafi'i shekarar imamu imamu abu hanifa ya rasu 150 shi shekarar ya rasu shi kuma shekarar imamu shafi'i ya shigo duniya shi ko imamu shafi'i ya girma imamu ahmad da shekara goma sha hudu saboda shi an haife shi shekara ɗari da sittin da hudu kaga ya girme shi da shekara nawa shekara goma sha hudu imamu shafi'i ya girmuwa imamu ahmad bin hambali to a cikinsu wanda ya yi karancin shekaru a duniya shine imamu shafi'i duk sauran sun kai saba'in tamanin Shi ne kadai ya yi shekaru mai karanci a cikinsu su shekaran sa hudu ya bar duniya Imam Shafi'i shekara hamsin hudu ya bar duniya amma duk duniya duk bayanin da za ka yi ilimi sai ka ji an ce me Imam Shafi'i ya ce kaza to shi ne malam ce, shi kuma Imam Ahmad a cikinsu su su hudun nan babu wanda ya kai shi sanin hadisi kuma saboda shi ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ƙarininsa Ali bin Madini suna tare da Imamu Ahmad amma Imamu Bukhari in an ce Bukhari duk duniya ba da bai san Imamu Bukhari ba ko to ali bin madini imam bukhari yake bada labari yace mastasghartu nafsi illa inda ali bin madini ban taba rena kaina ilimin hadisi ba sai da na zauna gaban ali bin madini yana karantar da hadisi na sa ashe ban san hadisi ba imam bukhari yake faɗin wannan magana kaga wani yana ji ma bai taba jin wannan sunan ba sai yau ko amma bukhari waye bai san shi ba yara da me da manya ka sani cewa shahara daban kuma me ilimi daban saboda haka imamu ahmad da kansa shi kuma ya haddace hadisi miliyan ɗaya a cikin musnadinsa kadai ya tattaro hadisi dubu arba'in dubu arba'in hadisai dubu arba'in ya tattaro a cikin me musnad na imamu ahmad shi kuwa imamu ahmad yana daga cikin malamin da ya fada cikin matsala a cikin malaman nan wahalar da ya sha da juriyar da ya sha babu wanda ya sha babu wanda ya kai shi juriya shi sa zaka ji in aka zo fannin ana ce mai imamu ahli sunnati wal jamaa saboda kafuwar da yi da wahalar da ya sha yana da damar da zai iya cewa mutane su su yaki shugabanni amma ya yaki saboda a lokacin shugabannin a wannan lokacin akwai Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili ya dasawa Ma'mun da Mu'tasim da Wasiq aqidan mu'tazilanci ta kai ga an kai matsayin da zane su ake Imam Shafi'i yace na san an yi wa Imam Ahmad bulala dubu daya akan dole sai ya ce Qur'ani ba maganar Allah ba ce Qur'ani halittar Allah ce imamu ahmad ya ki aka wahal da shi aka wahal da shi ya ki aliyu bin madini shi kuma da ya sha wala ce kai ina jin tsoro barin ce kawai dan dai a kyale ni har sai da imamu ahmad ya ji haushinsa suka kai wani lokacin da baya mai magana ya ce me yasa za yi haka ya ce na ji tsoron kada su ci gaba da azabtar da ni hadisan da na haddace na manzan Allah su guda zuciya nan ba wai wahalar da yake sha ba a'a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada su bace a zuciyarsa shi yasa yi haka sai da Imam Ahmad saboda bakin cikin abin da ya yi Imam Ahmad ya umarci ɗansa Abdullah ya ce dukkan ruwayar da na rawaito daga Ali bin Madini a cikin Musnad ka goge shi ka sani cewa bayan Allah wato addinin kawai ke gaban su a wannan lokacin Imam Shafi'i da ya sha wala sha wala ya ce to bari in dai musu dabaru yace inna taurata wal injila wal zabura wal qur'an kullu haula'i yace kullu ulaika makhluqun yana motsa yatsunsa yace a zuciya na ina nufin wa'annan yatsun ne halitta ba qur'ani da at-taura da injila ba sannan aka kyale shi amma imamu ahmad za a daka za a daka a ce ya faɗi ya ce wallahi ba zan faɗi ba mutane suka zo garin gabaki daya a ce Najeriya gabaki daya su fito suna jiran ya faɗi comment akan shugabannin in yace a kashe su za su far musu yace ina manzon Allah ya hana kaga inda kai ne quick notice ko za ka je ai arna ne ma ba za ka ce kafirai arna ne ma kawai za ka ce ba za ka ce ma kafirai za ka ce arna ne kawai a kashe su jinin sai ya halatta imam muhammad ya ce a ah, ku yi hakuri da ya hakuri wahalan da aka bashi da sauransu kai akwai ranar da ana dukansa sai ce a yi haƙuri a tsaya sai shiga ciki sai tuɓe riga zanen da ya sa sai tuɓe sai ɗaura sai ce a dake shi a baya suka ce ah, mun zance ai ka shiga ciki ne in ka dawo za ka faɗa abin da muke so ka faɗi ya ce a'a na yi gudun kuna duka na a ƙuguna kada ku ci gaba da duka na tufafi na ya yage al'aura na ta bayyana shi sa na cire bayana na baku ku da kayan da kuke so shi yasa malamai suka ce a cikin malamai babu wanda ya dabbaka wannan hadisin da manzon Allah yake bayani kamar saidan kamar Imam Ahmad yace sai kunu min ba'di a imma a baya na za a samu wa'ansu shugabanni la ya hata duna bi hudaya ba sa bin shiryata wala yastannuna bi sunnati ba sa aiki da sunnata wa sayqumu fihim rijalun qulubuhum qulubush shayatin fi jusumani insin a cikin shugabannin nan za a samu mazaji cikinsu. su zukatan su ne amma a jikin dan adam muna cikin zamanin ko ba jigi jiki sai eh, sai Huzaifa ke tambayan Abu Hurairah eh, yake tambayan manzan Allah kaifa asna'u ya rasulullah in adraktu zalik yaya zan yi idan na samu kaina a irin wannan zamanin daga halin shugabannin sai manzo Allah ce tasma'u wa tuti'u lil amir ka ji ka masa biyayya akan abin da ba saban Allah bane wa in duriba zaharu ko da an ka a baya wa ukhidha maluk aka kwace dukiyarka fasma wa ati ka ji kai masa biyayya matakar ne ce ka saba Allah ba imamu Ahmad yayi aiki da hadisin nan ko bai ba sora ni sora kai yanzu kuma Allah sa mu dace yace wal hajjaj bin minhal da kuma hajjaj bin Minhal wa ahmad bin nasr da kuma imamu ahmad bin nasr duk wa'annan suna daga cikin malaman da suka yi hakuri a zamanin su ma'amun da mu'tasim da wasiq suka yi ta haƙuri da azabtar wanda aka yi musu har zuwa lokacin da Allah ya kawo mutawakkin billah yana zuwa sai ce zo ku karantar da mutane saboda duk wannan malaman sai da aka hana su karantar da hadisan manzon Allah da ayoyin da suke magana akan siffofin Allah gabaki da aka hana su suka haƙura ba su ce ai tunda an hana mu ba kawai ai ku fito abin nan ku kashe su sai ce ku yi haƙuri kuma ni ba zan buɗe muku ƙofar da zai zama fitina ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da suka yi haƙuri sai Allah ya kawo mutawakkin billah ababen da aka azartar da wa'annan akai sai ya kira sai ya ce ku zo ku ta karantar da mutane sunna da ya bi umarnin manzon Allah an samu mafita ko ba samu ba an yi amfani da san rai ne da an yi amfani da sarrai za a samu mafita to abin da ake so musulmi duk lokacin da ya samu kansa a cikin fitina ta musiba ta zamani ya bi ka'idar da manzon Allah ba su sai samu mafita amma in yace shi zai bi dabararsa bai san ranar fita daga wannan hali ba Allah samu dace to shine malam yace ce daga karshe, wa zakarahum bi khairin kaji ya ambaci wa'annan mutanen guda uku da alkhairi wa qala bi qawlihim ya faɗi irin maganan da suka faɗi sai ce fa'alam annahu sahibu sunnatin ka sani wannan mutumin ma'abuci sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba mutumin banza ne ba dan ba bane kuma ba mutum da ke tattare da sharri bane Allah samu dace na gani anan da mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka dasa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik